na da shekarar 1439 daidai da 22 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shi ne majalisi na 16 cikin jirangiyar karatukan littafin alfiya ta hadisi ta malam al'imamu zainuddin al'iraqi rahimahullah za mu tashi a lambar baiti na 22 inda malam yake cewa eh kasar na 17 متأكد شاشدين شاشدين نعم مالك يتشي أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعمه ولم يعماه ولكن قلما إن دبن الأخرم دبن الأخرم منه قد فاتهما ولم يعماه ولكن قلما إن دبن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه أشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر يكي أصح كتب الحديث bayani akan littafan hadisi mafiya inganci awwalu man sannafa fi sahih farkon malamin da ya rubuta littafi fi sahihi game da hadisai ingantattu na malamai sun fasara da cewa hadisai ingantattu da kaidi guda biyu kaidi na farko sanya sharadin inganci din kaidi na biyu kuma takaituwa takaituwa akan ingantattu ta fuskar kafa hujja a cikin sahih bukhari ingantattun hadisai da ke kafa hujja da su ya sa masa sharaɗin inganci kuma ya taƙaitu akan akan su dangane da kafa hujja daga wannan sihar da ake danganta ma bukhari to bata shafi abinda ya wannanci abinda yake hujja da su ba daga banda tarajin wanda yana yin tarjamar babi da hadisi banda abinda yake kawowa na wato mu'allaka da abinda suke da alaƙa da haka asalin hadisai wanda suke musnadai da yake kafa hujja da su su ne sanya wannan sharaɗin duk da maliku ya rigaye shi yin littafi kuma har imamul shafi'i kamar yadda bai haƙiyar wato a cikin manaƙibu shafi'i yana cewa ma tahta sama ma tahta sama'i a min kitabi muslim min kitabi muwatta to amma wannan maganar ya yi ta ne kafin a rubuta bukhari na farko kenan na biyu kuma shi al'imamu malik bai sanya sharaɗin inganci ta fuskar kafa hujja ba shi yana hujja da maktu'at da balagat da mursalat imamul bukhari ko baya hujja da waɗannan kwata-kwata da haka ko da ike a cikin sahihul bukhari akwai ire-iren waɗancan to amma shi bai kawo su a matsayin hujjoji ga maganganunsa da fikirin da yake fitarwa ba ta wannan fuskar sai zama buhari ya ɗara muwaɗa ta kasancewa shi ya yi ƙaidin inganci sannan kuma ya taƙaitu akan inganci ɗin wajen kafa hujja shi ko sayin muslim kamar yadda za zo mu ji ya ce muhammadu to farkon wanda ya yi wannan aiki shine muhammadu bin ismaila bin ibrahima بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاه رحمه الله وخص بالترجيح in aka zo wajen rinjayarwa wajen waya wayafuwa ne tsakanin su to ana keɓanta cewa bukhari ya fi muslim wa muslimun ba'ad sai kuma muslim ba'ad za ka mata donma saboda maƙo'in ne an al'ibafa kamar yadda lillahi al'amuru min ƙablu wa min ba'ad ai wa muslimun min ba'dil bukhari muslim bayan bukhari yazo yana shi akwai maganganu da dama kusan mazhabi guda hudu game da bukhari da muslim wanda yafi wani akwai tarjihul bukhari akwai tarjihu muslim akwai at-tasawi akwai at-tawaqquf wasu suna ganin bukhari yafi muslim wasu suna ganin muslim yafi bukhari wasu suna ganin daidai wa ida suke dan jumar dan jummai wasu kuma suna ganin wannan magana a bata kawai wanda suka ce imamul bukhari ya fi sun kafa hujja da na farko bukhari malamin musulun. kamar yadda dara kudin yake fada cewa laulal bukhari ma raha musulun wala kana da ba dan bukhari ma da ba ji labarin musulun ba ita kanta sana'ar tantance hadisai din nan da tajridin su da ware su a littafi daban to wannan abun agun bukhari musulun ya koyi shi wannan ya tabbata a tarihance na ɗaya kenan na biyu sharaɗin Buhari game da a allika ɗin nan mun tuna wannan ƙabiyar ko ya bi katange ƙofar ɓarna da ƙofar zari'a ta samun matsala fiye da sharaɗin musulun na mujarradu ya tulliƙa. cewa in an samu mu'asara to ai ta yiwu a haɗu shi ba sai ya tabbata sun haɗu ba wancan sharadin da bukhari da shi da malam ali ibn abdullah ibn ja'far al-madini Allah ya gafarta musu gaba ɗaya sakan matsalkali akan shi nan, to ya rage kofar samuwar wasu zara'i da za su iya zama wato wani ya kama su za ka ce zama ah, abinda aka kama bukhari da shi a wajen intiqadi bai kai wannan musulun ba kuma bukhari ya fi waɗanda suka nemi mishi intiqadi gaskiya mafi yawansu su ne ba su fahimci maghza na abin da ya ba ah, abu na biyu kenan abu na uku mutanen da bukhari ya yi ruwaya daga gare su waɗanda aka ce suna da matsaloli waɗanda wasu malamai da su dara kutani da makamantansu suka soke su da irin uh, abu hatimin rabi to sai ya zama na bukhari ya yi riwaya daga mutanen da ya san su ne sun san shi ya ruwaito wasu riwayoyi ɗaiɗaya nasu to yana da fuskar shi da kanshi ya tarjihin abin da ya gani irin su ali ibn ja'ad irin su isma'il ibn abi uwaisi irin su ainihin abdurrahim al-muradili da makamantansu waɗanda za ka ga malaman hadisi irin su nu'aym ibn hammad malaman hadisi suna da maganganu a kansu amma kuma bukhari duk da haka yayi riwaya daga gare su yayi abin da ya saba na tantancewa din ko yayi riwaya ɗai ɗai ko yayi riwaya a ghairul usul ya sai kaga da ƙarshe an tantance ya fi su gaskiya saboda ya san malaman sanin ido da ido ne yana da ilimi da imkaniya ya tantance menene daidai a cikin su shi kuma musulmi galibin matsalolin da aka samu game da masu riwayarsa masu riwaya ne waɗanda bai san su ba ya samu labari ne akan su ma'ana suna tantsake tsake isnadin ba waɗanda ya gansu suka ganshi mubasharan bane ko mun gane kaga waɗanda ka san su suka san ka mubasharan za ka fi fahimtar su fiye da wanda ka ji labarin su za ka ga shi ire-iren waɗannan mutanen da ya yi zamani da su da ya zara ya samu matsala da su sai ya kyamace su kamar alibun bin ja'ad ta misali eh, musulun ya kyamata da shi saboda an tuhume shi da abin nan amsawa akan halkul ƙoran kamar shi kan shi imamul Buhari, musulun ya kyamata hadisan shi daga baya kamar eh, eh, mutane ire-iren haka suna nan da yawa amma musulun ya ya musu jafa'i amma waɗanda kuma suke cikin isnadin can gaba wanda suke da matsalolin da suka fi na waɗannan su kuma ya karba to sai zama tanan bukhari sai ya ɗara shi waɗanda sa daga cikin fuskoki uku da bukhari ya ɗara musulmi ta wannan fuska waɗanda suka ce muslim ya ɗara bukhari su kuma sai suka kalli na farko husnus sina'a kyakkyawan tsari cewa muslim ya kawo maka hadisi a guri ɗaya zai tattaro duka lafuzan shi da riwayoyinsa da duk wani ziyada ya tattara a wurin na haka sai zama wannan hadisin anan za ka same shi a marzan ɗin shi inda kake tsammanin shi cewa hadisin sallah ne to yana nan a sallah inda kake tsammanin cewa hadisin azumi ne yana nan a babin azumi yayin da imamul bukhari shi kuma yana rarraba hadisi guda ɗaya ya ga damar ya raba shi ya kawo shi a wurare daban-daban wani hasso talatin an samu waɗanda suka haura maimai kala daban-daban da isnadi daban-daban da sura daban-daban wani wuri muqawwal wani wuri muktasaran wani wuri bil riwaya bil ma'ana wani wuri bil lafzi sai mai ta maka shi a wuri sama da 30 bukhari yana yin wannan dan haka inda kake tsammanin hadisi ba dole ka same shi a nan ba wasu kuma wanda suka fifita sayin muslim akan bukhari sune wannan da ya ambata cewa ba'dul gharbi amma wasu malaman yamma wato malaman ƙasar maghrib kenan waɗannan akwai kamar da al-imamul qadi ah, iyad ibn musa al-yahsubi rahimahullah ya ambata a cikin ikmalul mu'lim daga wasu malamansa sai ibn hajar shi kuma yace yana ganin malaman nan daga cikin su akwai malaman maghrib irin su ibn hazm kuma an samu su ibn hazm da su ah, sauran malaman maghrib kamar imam al-qurtubi eh, eh, eh, abin nan qurtubi mai tafsiri da littafin shi na musamman littafin shi na na abin nan a tafkira fi ahwalil mauta wa yawmil akhirah wannan littafin na tarihin mutuwa da da lahira din nan mujalladi daya da al-Imam al-Baji a cikin al-Muntaqa da ibnu Hazm a cikin Muhalla zaka ga suna yawan ikina'i da sahihu Muslim har sai zama ga hadisi a cikin Bukhari ko sai su ce amma cikin Muslim yanzu ba za su faɗi Bukhari ba kam abin da ya faru a aikace shine sun fi ba da muhimmanci wajen karanta sayin musulun da yin hujja da shi fiye da bukari ba su saba da bukhari sosai ba saboda mutumin da ke neman ina hujja take zai saukin samunta a cikin musulun, tunda ya san ya buɗe kawai ga inda yake tsammaninta. ta to sai zama wannan itina din wannan muhimmantarwa har sai ta bayu zuwa ga suna cewa musulun ya fi bukari. amma wannan magana ce kamar yadda zamu zo mu ji gashi ke cewa ah, ma'a abi ali sai kuma abu ali shine al-husayn ibn ali al naisaburi malamin hakimin naisaburi wace wa ma na launafa da a ce wannan magana tana da wani amfani to da an karbe ta amma amma ba ba magana ce take mai inganci ba babu shakka akan bukhari ya fi muslim ra'ayi na uku shine masu ganin cewa ɗaya da ɗaya suke wannan akwai al'amiru sana'ani yana da ra'ayi kwatankwacin wannan cewa to ai a fara ware hadisan da bukhari da muslim suka yi ittifaki akan takharijinsu kaga anan ba wanda ya kowa a ware su a aji su sai a ɗauko wanda bukhari ya yi tafarudi da su da wanda muslim ya tafarudi da su a nan ne za a iya samun mafadala ko yace to a nan ɗin ko za ka tara kowa na da tashi mizar akan wani kowa yana da tashi nizar da ya karu da ita akan tauri su da haka wannan magana a ce kawai dukkaninsu kamar da al'umma suka karɓe su shine suna mataki guda na tabbatar inganci da nagarta sai kuma wanda suka ce a daina wannan magana ba ita ce tari ba a daina ta kawai shine a tawakkuf ina fata mun gane wannan wannan dai magana ce mai tsayi kamar yadda zaka ga duk malaman hadisi yanzu suka zo suna yin wannan magana kamar yadda Imam su yake cewa wa awwalul jami' bi ikhtisari ala sahihi faqat al-Bukhari haka Suyuti shi ya faɗi nashi yake cewa muslimun min ba'du wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdal dayan na farkon shine Bukhari kenan ko yafi falala a wajen inganci yace wa man yufaddil musliman wanda bi yake cewa muslim ya fi fa inna ma tartibahu wa sun'ahu qad ahkama ko qad a wata riwaya wanda bi yake cewa muslim ya fi to yana kallon tartib ne da irin tsarin muslim shi ya kalla yace wanta qadu alaihi ma yasira wa kam kuma na nasira wasu malamai sun ci gyararrakinsu yan kaɗan amma ka tara kuma wasu malamai da dama sun kare su to sai zama littattafansu nan guda biyu ne kan gaba a wajen inganci a cikin addinin musulunci bayan alqur'ani kutube a sahu min huma haka ce a sahu min huma ba a dalkur'ani wani ha za quddima babu wani littafi da ya kai su inganci a duniyar nan bayan alkur'ani Don haka ake gabatar da su akan kowane littafi Ya ce, daga nan kuma sai magana a akan tartibin nan marwi ko marwi zaini marwi marwi zaini fal bukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma fa shartu awwalin fa thani thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima marwi zaini in an kaso kai tartibin mafi ya inganci to sai abinda su biyun suka ruwaito fal bukhari sai abinda bukhari ya ruwaito fa muslimun sai abinda muslim ya kaɗaitu da shi fama eh, hawa sharɗahuma sai kuma abinda ya hau kan sharaɗinsu fama le awwalin sai kuma sharaɗin bukhari shi kadai fasanin sai sharaɗin muslim shi kadai fama eh, eh, sannan sun ma na ala sharɗi fatan gairi sai kuma abinda da yake akan sharaɗin wani daban wanda ba su ba za a zai magana kan su hakim su dinna ibn sakan su muktara ta biya'ul maqdisi su ainihin wato mustadrak na abu abdullahi hakimu ne saburi da makamantansu kutubus sahih waɗanda su sun kira tafan da suna sahihai amma Allah bai ba su wannan gam da katar din ba Allah bai ga damar littafin ya zama na sahihin ba da haka abubuwa da dama wanda ba sahihi ba suka shigo ina fata mun gane wannan don haka jama'a maganar cewa wani littafi ya fi bukhari ko muslim wannan ba maganar malamai ba ce sai dai maganar jahilai magana ƴan hawan ƙawara ma ilimi amma malamai ba sa faɗin wannan jama'a sam malamai ba sa faɗin wannan ya kamata mu san wannan duk wani wanda gaje yana faɗin wannan kuma har ya a kai. to yana faɗanta ne daga warin jahilci ko da ko an kira shi da suna malami komin yadda ake kallon shi to dai wannan magana ta zahirci ko ba za ta na mata suna ba ina fata mun fahimci wannan jama'a dan anan kasa akwai mutane wanda suke yan ƙauye amma saboda mu komai na Najeriya daban ne ganin malamai aiki musu ƙauyawan birni ne amma ana musu kallon manyan malamai suna faɗa irin wannan wannan sabawa ijma'in musulmai ne jama'a wanda kuma haka tushe ne na zindikanci jama'a tushe ne na zindikanci sabawa ijma'in da musulman duk duniya suka tafi a kai dan fiye da shekara dubu ana kan wannan magana babu wanda ya taɓa saɓa mata da sunan addini da sunan malata sai dai zindikai da ɓatattu da irin yanzu da yan akalaniyuna su ne waɗannan ga sunan tarkatarkan ɗaliban 'yan boko turawa mun sha magana a kan su ne mu'tazila alhadisa modern mu'tazilite wanda suka katu a hannun turawa turawa suka koya musu a mazhabu shak wato abin wani theory ne na wai komai ai shakka a kan shi komai ai shakka a kan shi komai a dinga cewa ba haka bane har sai an tabbatar to su ne suka fara kawo shakka sun shakka akan alqur'ani sun shakka akan sunna sun shakka akan abubuwa da dama suna shakka akan abubuwan da suke ma'aluma da dini bi darura har abubuwan da ido na gani kunne na ji suna iya shakka a kansu don shi asalin ne wannan mazhabin dikarta ba faranshi yakan cewa ma yana yin shakka a kan shi wai shi da gaske shi ne shi ɗin kaga wannan ya motsi ya wuce magana ilimi ko abin eh, scientific research to wannan mazhabin ne ya shigo sai a dinga cewa to me za a ce komai ya inganta an taɓa yin aikin mutum a ce komai ya inganta sai a ce to ka kawo inda bai inganta ba ka nuna mana inda bai inganta ba in aka zo magana ta keke da keken ilimi a majalisi na malamai akwai abin da ake iya cirewa kalma ɗaya biyu a ceto wannan sun samu ɗan adamci ko kuskure amma su jumla ingantattu ne kar ka sake ka bar wani ɗan bid'a ko na batacce ɗan shi'a ne ko ba mu'tazile ne ko ɗan boko ne ya ce maka wai a cikin bukhari ko wani hadisi da bai inganta ba idan dai ba zai yi fankin ɗin shi a ba to bai da ƴancin faɗa wannan magana bai da yanci ya faɗi wannan magana in ya faɗi ta kar a kyale shi dole sai an sa hancin shi a ƙasa cewa ƙarya kake saboda yana faɗa wannan magana ne don ya wulaƙanta wata aƙida ta musulunci ko don ya ci mutuncin wani abu sananne a addini ba yana faɗanta ne don bayyana ilimi ba ina fata mun gane wannan kin fahimci wannan don haka walaisa fil kutubi asahhu minhuma ba'd alqurani wa li hadha quddima kamar da su yake faɗa sannan akwai alhafiz uh, abdurrahman ibn ali uh, ad-dubai shi kuma yake cewa tashajara qaumun fil bukhari wa muslim ladayya wa qalu ayya zayn ufaddilu fa qultu laqad faqa al-bukhari sihhatan kama faqa fi husn as-sina'ati muslim yace wasu mutane a gabana suka yi jayayya aka ce tsakanin bukhari da muslim wanne zan saka akan gaba in ce ya fi fa qultu sai nake ce da su laqad faqa al-bukhari sihhata haƙiƙa Buhari ya tsara musulmin a wajen sihha kama faqa fi husn sinaati muslim kamar da shi kuma muslim ya ainihin wato wuce Buhari a wajen kyakkyawan tsari din kuma wancan tsarin kyan shi kawai nisbi ne nisba ga mai bincike amma kyan bukhari yana da nashi shi ma nagarta da tafi ta muslim ga masu koyon karatu kuma ka kalla da kyau shine salon alkur'ani masani maimai duk abin da aka faɗa an tafi an tafi a ƙara maimaita shi kisa annabi musa babu izufin da babu ita kowane izu ka je akwai wata magana da aka faɗa akan kisa annabi musa haka magana akan wuta da aljanna in ka ɗauko tun daga bakara har nasa ana yi ana tafiya ana maimaitawa ana maimaitawa magana akan abu allah kada a yi shirka abu allah kada a yi barna a magana akan kada a yi ƙarya kada a yi kaza ko ina Allah ya rarraba wannan maganganu a ko ina cikin alkur'ani hikimar haka shine kana karanta alkur'ani kullun kana sauka to babu abin da zaka manta ka ce ai ka wuto shi a can baya kullun kana tafiya kana ƙara jin shi to haka bukhari yake babu wani abu da zai tantar da kai a cikin kitabul iman ka ce wani ka tafi ka tafi can kitabul nikahi ka manta da shi a zai ci gaba da kawo maka fawa'il da zasu alakanta farko da ƙarshe zaka me koyan karatu bukhari ya fi mishi daɗi wanda yake neman ilimi yake neman ya san addini yake neman ya san tarihin musulunci ya san sunna manzo Allah sallallahu alaihi to littafin sahih bukhari kadai ya ishe shi ya rayuwarsa ya iya duk abin da ya kamata ya na addini sannan kuma karo manta mafi yawan abin da ke cikin musulunci yana cikin bukhari yayi domin ah, bukhari ya kadai ne da kamar hadisai guda ɗari da da talatin 435 wanda musulun bai rawaito ba kamar eh, daga masu riwaya wato eh, eh, isnadin nan mutum ba su kai guda dubu ɗaya ba wanda ya kaɗaice da su waɗanda amin gab da dubu ɗaya wanda bukari wannan masu riwaya 135 waɗanda mutane mutanen da ya kaɗaice da riwaya daga gare su wanda musulun bai ba da gare su ba amma mutum ba su fi guda dubu ɗaya ba na kusan ah, in muka kalla sai ka ga littafin bukari ɗin dole dai a haƙura cewa yana gaba da musulmi wannan kuma wata daraja ce da Allah ya kan ba wanda ya ga dama bukar a mashi jayayya da haka da sauransu sannan bukhari in ka je karanta a cikin littafin abin nan tagliku taqliq ta'liq na na ibn hajar a can karshen sa inda ya targama al-imam al-bukhari ya ba da labari cewa bukhari yayi shekara 16 ya rubuta littafin sa dinnan shekara 16 yana rubuta littafin a shekaru sha shidan nan kuma ba zaune yake wuri guda ba yana yawo ne gari gari yana karantarwa yana koyon karatu yana neman ƙarin isnadoji da ƙarin ulumi yana yana rubuta littafin yana tantance shi shekara sha shida yi muslim kuma shekara hudu ya shekara hudun nan kuma yana zaune ne kawai a gida ya yi tafarruki ga aikin rubutun ya riga ya gama tara hadisan da haka muslim bai yi aikin a tare da field work ɗinsa ba shi ko bukhari ya yi aikin rubutun tare da turwa ɗin aikin na haka wasu abubuwan shi yasa aka samu babuka marasa hadisai domin sai da ya zauna ya yi babukan gaba ɗaya yana tuna da hadisan babi kaza zan same hadisi kaza babi kaza zan same hadisi kaza babi kaza mas'ala kaza zan ambata a wajen to sanda zai zo saka hadisan sai zama yanzu kuma ya gamsu da cewa hadisin nan bai kai sharadi na ba ko da hadisin ya inganta fil jumla amma bai kai sharadi na ba to sai ya bar shi kawai fiqhun dai na nan yadda yake amma hadisi bai kashe ɗanshi shi ba sai ba shi shi sa fi wasu babu kan saka waye gari babu hadisai yana da hadisan farko ya yi nufin sa su amma a cikin aikin yau da gobe sai ya gamsu da cewa ba zai saka su ba wani ma sai ya gama takhririn shi gaba ɗaya a ilmance aka ce idan ya je Ka'aba ya yi ya yi istikhara sai ji bai gamsu ya sa hadisin ba kawai sai ba shi bayan a kanikance ya inganta Ki shi sa da ya gama sai ya daga ya ce wannan littafin hujja ce tsakanina da bayan Allah duk wanda yake so ya ibada ya bauta wa Allah ba kuma an je lahira ya ce ni na ce annabi ne ya ce yi addu'a kuma ya ce ya Allah wannan littafin idan baka yadda da abin da yake cikin shi ba ya Allah ka batar da shi a doron duniya kar a ji labarin shi idan abin da yake ciki baka yarda da shi ba ya Allah kar ka bari al'umma hannun su ya kai gare shi kaga mafhum mukhalafa Allah ya yarda abin da kici kenan a zahiri yadda Allah ya bari kowa ya ji labarin sa makiya da masoya su da ka mutane ne ba su san abin da suke faɗa ba ko ba su san Bukhari ba har za ka ji suna wai kokarin tuhumar Bukhari ai kaza irin waɗannan ƴan bola ɗin nan waɗannan ƴan jari bola ɗin nan ƴan ilimi bola karatu bola digiri bola komai bola waɗannan ƴan bola bola ɗin ba su san me suke faɗa bane wallahi tallahi a tasa musu Bukhari a ce su karantar da shi kitabu ɗaya kawai a ce kanta da kitabun ilmi a ji kwakyar da za a ji shi mutum al'insanu a dubu ma jahila Ɗan adam yana da ɗabi'a ta gaba da abin da bai sani ba sai su zo su ta maganganu na shirme da ƙarya da kuma ɗan boko dama su waɗannan karkama maganar su dan ɗan bokon kana neman mutumin da yake jahili na asali to ka samu ɗan bokon da bai san mutuncin ilimi ba wanda kawai nashi kawai da ya iya shi kaɗai yake tsammanin ilimi wannan daga cikin jafa'in da yan boko mun suke ciki abinda kawai ya iya a dan wannan tsarkokin da aka tsare shi ya koya ya yi rubuce rubuce yayi kwafa kwafan shi aka ce shi kaza ne to yana ganin duk abin da yake wajen wannan takhassus din to ba ilimi ne. wannan zalunci ne yadda kake da ilimi a kaza kai recognizing cewa kuma wasu na da wani ilimi a wani fannin daban kusan irin naka ko ya dara naka kusan naka yadda kake da kwarewa da sanin lungunan da ilimi kaza yake akwai suke da wannan kwarewa su ma a wani waje sai ka sallama musu da suka sallama maka kai likita ne kai criminologist ne kai administrator ne kai kaza ne kai accountant ne to ka bar ka tsaya iya wannan harkar da Allah ya sanar shi ka Allah ya maka falala a cikin ta ka kyale mu mutanen da suka san hadisi su ma harkar su amma an kace zaka shigo ce to ai yanzu ya bai a ce shekara dubu ɗaya da suka wuce amma abu duka a ce ya inganta kuma a san da yake wannan magana fa ya yadda a danganta magana zuwa ga aristotle shekarar dubu shida da suka wuce a ce aristotle ya ce sakarat ya ce wane ya ce bai da isnadi a kanta kuma ya yadda a danganta ba ana faɗa manganu za ga waɗannan kafaran ba yanzu ana danganta su sa da isnadi bai taɓa tunanin ba su inganta ba bai taɓa ma tunanin cewa wannan maganganun ka yi ba su kai ga aristotle ɗin nan ba ko kuma da gaske ne ma an yi wani mai suna aristotle da gaske ne za a iya kawo shakka akan wannan misali tunda babu isnadi akai amma baya baya shakka akan nasa amma wanda yake da tiryan tiryan wane daga wane daga wane daga wane wai sai ya dinga saka shakka saboda wata ɗan wata ƴar abin nan wato magana da wani shedani ya ga masa sai gina ta akan jahilci Allah ya kare malam yace walam yu am ya ummahu su bukhari da muslim su ce sun gane duka sahihi ba al-imamu abul khairi abin nan asakau yake cewa kai da ma za a ce ba su ma game abin da ke kan sharaɗinsu ba ma da gaskiya ne ai ya sauƙi ba sharɗahuma ba wai sahihi wanda yake outside sharaɗinsu ba a'a sahihi wanda yake ma yaron rankwafu ga sharaɗinsu shi ba su kawo shi duka ba musamman dama Buhari shi ya faɗa cewa muktasar ne abin da yake kawo muktasar ne ya ce walakin ƙallama sai dai ya yi kaɗan inda bin al'akhrami a gurin al'imamu ibn al'akhram minhu ƙadfata kuma abinda ya kubuce musu kaɗan ne al'imamu al'akhram sunan shi muhammad ibn yaquba shaibani malami ne ne daga cikin malaman hadisi ya rasu ya shekara 344 rahimahullah to ya ce shi a wurinsa abinda ya kubuce musu ɗan ƙanƙani ne abinda ya kubuce musu in ji wannan malami mai suna ainihin wato al'imamu muhammad ibn yaquba shaibani al'akhar sai malam ya ce wa rudda wannan magana ta shi an tunkuɗe ta wanda tunkuɗe ta shi ne al'imamu ibn Salah. abu amur ibn Salah ya faɗa ƙarar cewa wannan magana kuskure ce lalle akwai abin da ya kubuce masa da yawa ko abin da suka bari da yawa lakin ƙala ya hayal barru sai malam ya haya mai biyayya allah ɗin nan shine yahya ibn sharafin nawawi malamin da ake malakabi da shekul muta'akhiri malamin malaman baya babban malamin nan daga cikin malaman sunna da hadisi da ilimi wanda kamar da sahawi yake cewa an ce a zamanin shi ba a san wani mai bin manhajin sahabbai game da rayuwa da addini irinsa ba ba a san wani mutum mai salaha da nagarta irin malam yahya an ba nawawi ya rasu ya shekara 100 ainihin wato 677 magana mafi inganci wasu ce da 76 amma da bakwai ne bisa magana mafi inganci imamu yahya ibnu sharafin an-nawawi na da gaske malaman da Allah ya sa masu albarka a rayuwarsu kwarai da gaske shekararsa biyu zuwa da uku a duniya amma ji ilmomin da ya bari ji karatun da yayi da sauransu ga talauci ga shi ko aure bai yi ba bai taɓa gina gida ba bai taɓa mallakan komai na rayuwa ba hatta littafin sahihu muslim da ya masharhi bai taɓa mallakan nashi zuwa yake alabarari ya ara ya kwafa ya rubuta sharhin in ya gama ya mai musu ya ƙara karɓo wani juz'in sai gab da zai bar garin ainihin a dimashku ya koma ƙauyensu na nawa shi ne ya maiwa da kowa da ya ari littafansu ya mai musu littafansu ya kama hanya ya koma garinsu ya zaman shi shekara ɗaya ba ta cika su don ya zo a garin dimashku yana yaro ɗan shekara sha takwas kuma kamancin haka ya koyi karatu ya ilimi ya zama babban malami ya karantar ya yi wa'azi ya yi da'awa sannan kuma ya koma garinsu ya je rasu a nawa wani ƙauye da ke kusa da garin dimashka ana kwatancin shi a matsayin mutumin da allah ya sa rayuwar shi albarka kaga littafin shi na arba'una hadifa na daga cikin tafan da suka fi kowane littafi a duniyar nan yaduwa babu inda musulmai suke a inda inda ba san labarin arba'una hadifa ba bari yadu salihin duk inda musulmai suke an san labarin wannan littafin ya da gaske albarka da allah ya sa mu shi ka kaddara cewa duk wanda ya kanta littafin ya haya nawawi yana da lada kaga ku ba karamin lada yake tara ba zama duk al'ummar duniya suna ta, da yadu salihina da arba'un hadisa yana daga cikin albarka da Allah ya mishi sannan malami ne na tsatsi eh, da haka aka ce yadda yake rubutunsa kowane shafi idan ya rubuta bai wucewa sai ya gyara da haka zaka ga baka jin ana tuhuman nawawi da wahayi ko kuskure sai dai abin da ya yi da shi sai zama ko ba shi bane daidai da tafiya amma ce ya yi wahami danganta hadisi ga wanda ba shi ne ba da sauransu nawawi ba shi da wannan ta fanshi masu tsafta ne kwai Allah ya gafarta mishi ah, al-Imam yana da tarihi a cikin littafin Tadhisatul Hufaz na Zahabi ah, akwai tarihi na musamman da sahawu ya mishi mujalladi biyu akwai kuma da tafai da dama da suke tarihin sa babban malami ne dai kamar da kowa ya sani to shine ya hayal barru yace lam yafutil khamsata illa illan nadhr malaman nan guda biyar ba abin da ya kubuce musu sai dan kaɗan, su waye malamai biyar bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da sa'i baya sanya ibnu Maja, dan da haka ake fadan su al-kutubul khamsa wanda yazo ya fara saka ibnu majah shine ainihin wato malam abin nan ibnu tahir a cikin tafin shi shurutul a'immatis sitta shine dai fara saka ibnu Maja ya mai da shi ne shida kaga shi kuma ibnu al-asir a cikin littafin shi abin da jami'ar usuli shi kuma ya saka muwadda ne ta shida wasu malaman kuma suna saka littafin sunanin dari amma dai daga baya abin da ya tabbata islahi shine sanya littafin ibnu maja a cikin wannan littafi saboda kadaituwarsa da wasu riwayoyi da dama waɗanda waɗancan ba su da su da haka zaka ga al ah, al-maqdisi a cikin al-kamal fi rijal ya lissafa shi a cikin kutubu sita da kuma bayan shi al-mizzi da ibnu hajarin da su zahabi duka suka ci gaba da lissafa ibn maja a cikin al-kutubu sita al-usul da daga kaji shi nawawi anan yana tafi akan wannan ka'idar ta ambatan guda biyar din da haka ji ya ce lam yafutil khamsata illa an-nazm babu abin da ya kubuce ma malaman nan guda biyar sai dan kadan wasihi ma fihi yace amma wannan magana akwai ta ba a cikin ta in ma har za a karba sai dai a ce lam yafutil khamsata min ahadith al-ahkam babu abin da ya kubuce littafan nan guda biyar na hadisan hukunce-hukunce amma mawar al-ahkam na tarihi da malahin da sira da tafsiri da falala da akhbarul akhira da sauransu akwai shi da yawan da yawan da yawa da in kana kanta kutubuz zawaid kamar littafan al-imam da ire-iren su zaka ga maganganu riwayoyi da dama waɗanda suke ba sa cikin bukhari da Musulmi. ba cikin alkutubu al'arba din nan ai ta mamakin ma ya aka yi waɗannan riwayoyi ba shiga cikin su ba kuma ingantattu ne kamar hasken rana wasu yi ma wannan magana akwai abin da ke cikin ta na tababa li qaulil ju'fi saboda faɗin shi al al shine malam buhari dai eh, saboda kakan shi ɗin can mughiratu ibn bardizba bararren bawa ne na wani mutum mai suna yamanu ju'fi da aka sai ake danganta jikokin shi zuwa ga ju'ufawa ɗin wala'a sunan bukhari muhammad ibn isma'ila ibn ibrahima ibn mughira ibn bardizba to mughira ibn bardizba wanda bawa ne ya musulunta a gun wannan mai gidan nasa yamanul ju'fi aka dukkanin ƴaƴansa da jikokinsa kaga wannan shine baban kakan bukhari ko ka ce kakan baba ko duk ɗaya ne ai to shine ake ce mashi al-ju'fi bukhari yana cewa ahfazu minhu ushru ushra alf alf na haddace minhu min as-sahihi ushra alf alf daya bisa goma miliyan alf alf shine miliyan ko dubu sau dubu to nawa ne daya bisa goma sa dubu dari kenan yace na haddace hadisai ingantattu guda dubu dari na haddace kuma waɗanda ba su inganta ba guda dubu dari. biyu haka bukhari ya faɗa cikakkiyar magana kamar da aka rubuta a cikin tafin tarihi madatu bagdad na na limamu al-imamu ainihin wato al-khatib al-baghdadi rahimahullah so kaga abin da yake nufi anan shine idan ka ce abin da ke cikin kutubu sitta ko kutubul khamsa kaɗan ne babu a cikin hadisai to shi kanshi bukhari kadai ya ce ya haddace hadisai ingantattu guda dubu ɗari kuma abin da ke cikin kutubu sitta nan gaba ɗaya bai mai kusan dubu ɗari to duka sauran ba sa ciki kenan ko da yake wannan magana eh, ga shi sai ce wa allahu arada bit takrari laha sai dai ya zama wataƙila wannan magana bukhari na nufin dubu ɗari har da maimai shine in ya zo ƙirgawa ba matnoni zai ƙirga a matsayin dubu ɗari ba isnadoji ko mun gane sai ta yi hadisi kwaya ɗaya yana da isnadi ashirin to an zo ƙirga shi za a ƙirga shi a matsayin guda ashirin da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba a ware wanda suka inganta a cikin dubu ɗari ko wanda ba su inganta ba a sa a cikin dubu ɗari biyu ɗin can don akwai malamin da yake ba da labarin cewa ya ruwaito hadisin inamal amalu bin niyyat ta hanyoyi ɗari takwas hanyoyi ɗari takwas to ga za su zama hadisin ɗari takwas a hannun kuma asalin shi guda ɗaya ne ba bukhari bane ba da wannan labarin wani malamin ne daban shi ma bukhari yana ruwaito irin haka kamar da yake aikata a cikin uh, littafinsa na bukhari za ka yi samun hadisi kwaya ɗaya daga malamai kala daban-daban to in aka a wannan kirgen zai kirga shi ne a matsayin hadisai da yawa yawan malaman Haka nan sukan saka ya ce mawqufin wa mawqufin da kuma lissafin hadisai a gun malaman da hadda mawqufi hadda abin da yake fassara ne na tarihi ko wani wawaƙe ne suka roƙe shi da isnadi duk suna sashi a cikin asa haka idan ka ɗauki wannan shine za a samu yawan hadisai ingantattu guda dubu ɗari wanda suke kan imamul bukhari ta yiwu allahu aila allahu wannan shine fasararsa wallahu ala Wasu bukhari arba'atun ala arba'atun ala ce a cikin tafin imamul bukhari akwai hadisai guda dubu hudu wal mukarraru Fauka salasatin ulufan dhakar wanda ko aka yi maimai wanda bukhari ya maimaita su sun haura guda dubu uku a asalin hadisan sayul bukhari akwai maganganu akan kirgansu kowa dangane da yadda ya kirga da hanyar da ya wajen kirgawa a shekul islam ibn hajjirin al'asqalani rahimahullah a cikin muƙaddimar sayul bukhari fatu a hudar sani da ya zo ya ce ga yanar kamar da fara ƙasa ya ce guda dubu bakwai ne da ɗari uku da casa'in da bakwai haka ya fara a cikin mukaddima idan ka je ka duba ka ba gani can da ya shiga cikin littafin da ya yana sharhin wani hadisi a cikin babu kufra babu kufrin duna kufrin babu babu kufran al-ashiri wa kufrin duna kufrin eh, yayi sharhin wannan wannan hadisi na mata din nan ko takfurun al-ashira anan sai canza magana yace ya gane wancan adadin don wancan adadin da mukarrar ne da wanda ba mukarar ba gaba daya amma asalin yawan hadisan kamar yadda ya faɗa asalin yawan su shine guda 2771 mu kiyaye 2761 sune adadin hadisan da ya ce dunal mukarra idan da mukarrar ne 7397 to da yazo a sharhin wannan hadisi ke cewa ya gano akwai hadisan da in an sa musu lamba fiye da daya to an yi maimai ne don hadisi ne kwaya ɗaya amma bukhari ya maimaita shi da salo daban-daban ya rage tsayin sha'awar waje ya ƙara tsawon sha'awar waje ya faɗi kalma ɗaya biyu a nan kocan da haka sai ya ce yanzu ya gane dubu biyu ne da ɗari biyar da goma sha uku dubu biyu da ɗari biyar da goma sha uku wannan su ne adadin hadisan da bukari ya ruwaito wanda suke musnadai banda abin nan abin nan abin nan mu'allaqat mu'allaqat kuma akwai guda 1341 1341 shine mu'allaqat ya maimaita su a wurare daban-daban wasu ya kawo su da isnadojin su daga ciki waɗanda bai kawo su da isnadoji ba kwata-kwata a cikin sauri bukhari guda 160 na ba ta mun gani. a cikin 1341 zai kawo shi a nan, amma a waje zai faɗe shi da isnadin shi a gaba ko baya inda ya tsine da ce babu ƙaunin lahi babu ma'ana ƙaunin sallallahu salama kaza wa qala salama kaza to a wani waje zai faɗe shi da isnadin sa waɗanda bai maimaita ba su ne guda ɗari da 160 ne wanda Ibn hajar ya musu littafi tabliqu ta'liq mujalladi biyar dan yayi takhrijin su ya bayyana isnadojin da sauransu da maganganu a kansu. littafi ne mai matakar kima kwarai a cikin ilimi na eh, abin nan da da abin nan da inganta ko rashin inganta sannan shi kuma malam fuadu abdul wanda ya mu bukhari tarqi wani malami na zamanin nan shi kuma ya lissafa hadisan bukhari a matsayin 7563 kaga lissafin shi ya fana ibnu hajar kina saboda shi ya tahariri sosai kwarai da gaske na shi 7563 akwai lissafi wanda wasu malamai suka yi ya tike a kan cewa mukarrar hadisan da bukhari ya maimaita su waɗanda za ka same su akan lamba fiye da ɗaya guda dubu uku ne da ɗari biyu da saba'in da biyar dubu uku da ɗari biyu da saba'in da biyar idan ka haɗa su da cewa da ake yi nan da ya ce wa fil bukhari arba'atul alafi in ka haɗa su da dubu hudu ɗin wanda su ne asali zai baka dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in da biyar dubu ɗari biyu da saba'in da biyar sai kuma sai ƙara cewa akwai wasu da aka gano daga baya cewa ba a kirga da su ba guda ɗari da goma sha biyu a guda ɗari da ashirin da biyu sai aka haɗa da su sai suka zama kusan hadisai dubu bakwai da ɗari uku da casa'in da bakwai ma'ana dai kamar yadda ya faɗa cewa fauka salasatin ulufa sama da dubu uku yana buƙatar tahariri nawa ne keke da keke a yadda lissafin kowa idan ka san ko da alƙur'ani game da adadin ayoyin shi akwai sabani gwargwadon riwaya ko wasu masu wata riwaya za su raba wata aya kwanan da malam umar ya wannan katin a farkon sautin da sai ko wata aya ta zama aya biyu a gun wani a gun wani kuma aya ce ɗaya to kaga wancan ya kirga ta aya biyu wannan ya kirga ta aya ɗaya da haka shi sai a ce sura kaza aya kaza a riwayar wani a riwayar wani kuma aya kaza to haka wannan shi ma yake duk da yake wannan ba dangare da riwaya ba ne dangare da masu kirga wannan wuri kaza za a sa lamba ko ba za a sa ba ko da bulugul maram ka dauka zaka samu irin wannan wuri kaza ba a saka lamba ko ba za a saka ba duk da yake akwai masu riwaya da suke da riwayoyin sahih bukhari wanda nasu bai kai yawan irin wannan na ah, firabri ba ah, na farabri ba saboda wasu su sun ah, ba su riwayan dukan shi har karke ba a gun imamul bukhari wanda zaka ga bai tike da hadisai ɗari ba da ɗari biyu kuma kamancin haka aka mashi ijaza ko kuma malamin ya rasu ko malamin ya bagarin da suka haɗu da shi to waɗanda maganganu ne kala daban-daban waɗanda aka yi game da adadin hadisan wasu su ce kaza wasu su ce kaza idan kana son ka tantance kai ma sai ka zauna ka bi buhari ka kirga shi tsaf za ka yi wannan abu ne mai sauki kana karantawa kana kirgawa kana ajalan lambobin kana karantawa cikin mako guda za ka yi wannan in ka ɗauki abin da muhimmanci cewa wani abu ne na ilimi da kake so ka sani sai ka ga da ƙarshe bayan ka gama kirga lamba naka da nawa ya dace ko da nawa ya kusa ya zama kuma ka sa kanka ka'idoji to za ka kirga kaza da kaza da kaza ne za ka kirga kaza da kaza ko kuma kowane ka kirga su daban mutu daban mutaba'at daban mu'allaqat daban sai ka ga nawa ne suke amma dai an fi dogaro akan wancan magana ta ibnu hajar al-asqalani duba zuwa ga cewa malami ne wanda yake specialist malami ne na musamman game da sayyid bukhari har yanzu wata ƴa mace bata haifi wani ɗa namiji malami wanda ta bayyana cewa ya san bukhari irin yadda ibn hajar ta bayyana ya san bukhari duk da yake shi ma ya jingina da wasu malamai da suka gabace su ibn battalib da su al-imamu yana kofowa daga gare su da makamantansu amma dai kwanduwarsa ta bayyana game da sanin sayyid bukhari da sanin sarorin shi shi sa yake cewa ma da zan saki alƙalami na wajen bayani akan waye bukhari yace da takardun na mallaka ba za su yi shi ne haka ya faɗa cikin mukaddimar hudar sari yace takardun na mallaka ba za su yi shi ne bayanin waye bukhari ba ma'ana duka takardun da yake da su A4 din shi gaba ɗaya kenan za a ce ku <laughs> wanda zai iya wanda zai iya siya da kuɗin shi ba za su ishe shi ba shi sa kamar da muke faɗa jama'a mutane suna buƙatar su san abu kafin su yi magana akan shi shi sa mu hankalin muke tashi da muka ji wanda suke suke zagin waɗannan waɗannan mutane ko suna aibata su ko suna kallala sha'anin suna nuna ba wasu tsiya bane saboda mu duk da ba malamai bane mu amma mun san wasu tsiya ne malamai sun gaya mana kuma mun gani cewa su bukhari wata tsiya ce Allah yana son su shi sa ya ba su wannan falala suka yi wannan aikin kuma duk duniyar musulunci tana cin more wannan aikin da zai yi wa kawai wani kazani da zai ce ba haka bane kuma a ce a rabu da shi saboda an naɗa mishi rawani na jahilci da sunan malaka Allah ya tsare ina ganin jama'a sai mu saurara Za mu dinga yin minti da biyar biyar ne saboda saboda yan firamare ko sun su mala bakar hamza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik